Washington DC. Jama'a masu saurare barkama da sake saduwa da ku daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina bahari auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau tara ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Za mu magana ne akan haɗa mata gida ɗaya a wannan zamanin. zara'u muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da baƙin da ta gayyato mana Mai sauraron barkamu da sake saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe a zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar mu na yau da kullum bangaren mu na zamantakewa a yau za mu yi magana ne akan haduwar mataye a gida daya wato hada mata ko in ce kishiyoyi shi me amfaninsa kuma me illolinsa kuma menene dalilan da ya sa mazan suke hada mata a halin yanzu duba da yadda matan ke da zafin kishi ko nuna kiyayyarsu a fili a cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama hawa'u yakub malama khadija abdullahi malam awal modibo da kuma comrade unuhu umar wa'inda za su tattauna akan wannan maudu'i na malamai barka da zuwa to zan fara da matan kasancewar su ake hadawa a cikin gida malama hawa'u idan aka ce haɗin mata a cikin gida an haɗa kishiyoyi wa'inda suke auren mutum guda shin kina ganin akwai amfanin yin hakan kuma wa'ansu abubuwa ma suke iya janyowa in an haɗa. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato a gaskiya maganar haɗin mata wuri guda kafin mu kai ga ko akwai amfanin shi ko ba amfanin shi a shari'ance ma mata ba a haɗa su gida ɗaya sai da yadda su a shari'a a musulunci ba a haɗa mata wuri guda sai da amincewarsu idan ba su amince ba ma ba a haɗa su kenan tun daga nan ma ake samun waɗansu matsalolin tun daga farkon mahaɗar wato an tilasta haɗawa e kila ita waccan uwar gida tana zaune da 'ya'yanta tana tunanin to yanzu za a kawo wata wata ma in kika duba inda matsalolin za su fara wata ma kila ɗakinta da take amfani da shi na yaranta za a ce yaran nan za su tashi su dawo inda take a haɗa a ce wancan ɗakin yaran shi za a dan yi expanding wani abu can gefe da dan buda gyara amarya hmm. kin ga tun kafin amaryar ta zo an fara susa mata zuciyarta kila ƴaƴanta ana ganin suna da ɗaki suna da can kuma an dawo mata da su alhali a shari'ance ma ƴaƴa akwai shekarun da idan suka kai haramun ne a basu su ringa kwanciya tare raba wuraren kwanansu ake yi saboda haka kin ga tun daga nan ake fara ɗauko wasu sosuwan damuwa da matsaloli tana zuwa ƴaƴan uwar gida suna ganin ai ita wannan zuwanta ne ta takura su daga ɗakin su can cikin walwala da zaman lafiya ita ma uwa tana ganin tana zaune lafiya da ƴaƴanta ta baje yawa kin gane to idan ko tana da ra'ayi kuma ita ta yadda tana so to tana iya bada nata ɗakin ma ɗaya kila ta takura misali to amma kila ba a nemi shawarar ta ba ba ra'ayinta aka zo aka yi mata wannan hawan kawara aka takura mata kin ga an fara samun matsala ma tun daga wannan gurin sabanin da a ce ya shirya ma amarya nan za a kawo mata wata an mata dan kyautatawa ko a al'adance ma ana cewa an yi kayan faɗa kishiya an yi waye wasu ki ga an mata gini mai kyau an yi waye su da kansu yan uwanta da abokan arziki za a ce a'a wani fa Allah ya halatta mai auren nan kuma iya kyautatawa ya kyautata miki saboda haka ki haƙuri ki musu fatan alkhairi Allah ya sa abokan arzikin ki ai tunda ya kawo kayan eh, da nan kirji yawa ai ya miki kaza da kaza amma za ta wani yunkuri sai ta ga yan uwa da waye an danne ta ko mata za a ce baki da gaskiya ai ya riga danne saboda ai ba ba ke ba Allah ne ya ce hmm. umarnin Allah ya bi kuma kyautatawa ya kiyaye haƙƙinki na naki na damuwa ita ma can amarya an kai ta a sake tana jin mm. kanta ma kamar ba ta da kishiya kafin ran da mijin zai zo kwakwalwarta tana ƙara mata sacin kan ya zo da me zan karbe shi da mm. kyautatawa so kin ga ana cewa wai kazantar da baka gani ba tsafta ce ko ma me aka yi da waye a can bata gani ba ina ga kaman hakan zai ƙara zaman lafiya akan haɗawan saɓanin da tana nan kila yau ta fito da wata kalar shiga da kila da uwar gidan ba ta iya yi saboda yara sun taso da wani ƴaƴa na ganin au baban ma ake ma wannan ai kaza da kaza sai kiga dan kayi da wasu eh. abubuwa kuma sane ma su ƙara shiga ciki to malam malama hawa ta buge ko ina a ta maganan cewa ga halin da ake shiga idan an hada matan washin ko maza wani tunani ne yake sawa namiji ya ce bari ya hada iyalin sauri da assalamu alaikum jama'a alaikum assalam wa farko dai shi dama gaskiya fi sabilillahi zamantakewar aure an yi shi ne tsakanin mace da namiji amma Allah fifita namiji akan mace amma kuma zahirin gaske son zuciya yakan sa ya dawo ya kaskanta shi namiji din ba to zahirin gaske son zuciya yana sa ya dawo ya kaskanta da yawan maza a yanzu muna yin aure sama da mace ɗaya ba mu kai wannan haƙƙin da Allah ya ce mu kai ba wato ba a sauki na farko ba an karo wani eh, eh, mm. eh. wani ma kawai kin fusata shi ne a dan wani ƙaramin lokaci zaki dana cewa ba ni kike wa haka ba za ki gatsiya kaga tun farko dama wacce zai kawo mata sunan da kenan. To wato ba dan sunan aka yi wasu yace eh, kawo. Eh, za ki gatsiya ni ba zan sake ki ba amma za ki gatsiya. Wato zai kawo ne zai cakura mata. Eh, eh to kaga tun da farko dama kuma tun a waje dama zaka dace ashe wance za mu yi kishiya ashe wance za mu yi kishiya saboda su ma ɗan gani da ido wato ba su ana bai cancanci a cewa na zai yi aure ba. Ga damuwoyin da suke damunsa amma shi ta aure yake sai ka ana ta zuwa mata jaje tun kan akai tambaya. amma kuma duk da haka za ka ga uwar wancan yadda za a kawo za su kunna uwar shigo su allah allah suke a zo su su bai kun yadda su huta to ba su huta ba domin da karamar bazawara kwara babbar budurwa a kalmar bahaushe sannan maganar malama na haɗa su gida daya ko raba musu gida daya wannan gaskiya ne tsakani da allah gaskiya ne akwai yadda adalci ya baka a ɗaki a gida ɗaya za ku zauna lafiya akwai kuma yadda rashin adalci zai haifar maka idan tana waccan anguwar tana waccan anguwar sun mutuna sun yi faɗa to ashe kaga lalacewar ta samu ne daga namiji domin farko shi ne ya gina to kafin mu kawo maganar lalacewa eh. me yake sawa me yake kawo wannan kwaɗayin bari ku haɗa iyalin wuri ɗaya dalili na farko ne dama shine al'ada ce ma kasan nan ce miki da yawa wa'inda za su kamar yadda malama a yanzu ta yi magana a kayan addini ya yadda a nemi amincewar su haɗa su to da wani zai ji ta a gidan rediyo zai dauke ta ma da wani matsayi ne saboda shi haka ya gani na garin su ya ga bai dauka eh, ba bai mace ya bayo mace damar ka nemi shawarinta wajen neman aure kari na biyu kuma ka nemi shawarinta yaya za ku yi rayuwa da waccan matar da ta zo ta ba kuma wallahi addini ya ba a mata wannan da yawan abubuwan da Allah ubangiji ya ba ya'ya mata aka ba aka kwace aka to da kasa aka binne shi to wato an koyi eh zahirin gaske duk wanda ya ce ni ban ni da kuɗin da zan iya kama ɗakin haya to a can gurin ya tsallake dokar da Allah ɗora masa cewar na farko iya da sha'awa zai yi adalci iya da wadatar da a cikin mudinsa buhunsa in ya cire mudu biyu ba zai yi tunanin goro mai zance ba kaga a nan gurin dama Allah ya maka maganar wadata wajen karin aure idan har baka da wadata wallahi Allah bai dora maka karama ba saboda ita mace idan ka zo da ita guda daya to sai dai in ba zauna tare ba wata ran za ta guda biyu ita ma wata bata da haihuwa ba sai ka ga kana da 'ya'ya goma sha biyar kai kanka ba ka iya ci da kanka to waɗancan yaran da ka haifa ka haifar ma duniya ku ne ba irin su ne 'ya'yan da ake cewa zan Allah zai yi alfahari da 'ya'yan mu alan da kiyama ta tsaya ba saboda tarbiyya annabi yake so tarbiyyar kuma tana kuma mace ba ta iya ba da tarbiyya sai an ba ta kulawa malam comrade Ah, nuhu a iya dalilan da kuke badawa wa'anne ne kake ganin su ne dalilai kwakwara wa'anda maza suke haɗa matansu a gida ɗaya su kishi alhamdulillah jama'a assalamu alaikum maza suna haɗa mata a gida ɗaya ne saboda dalilai da yawa waɗanda dalilan nan ina iya cewa fa'idansu ya fi rashin fa'idosu yawa da farko dai idan kana da mata biyu a gida ɗaya to gaskiya kamar kana tafiyar da gida ɗaya ne idan kana da mata biyu a gidaje biyu to kamar kana tafiyar da gidaje biyu ne kuma wannan zai shafi tattalin arzikinka za a ɗora tukwane biyu a gida biyu amma idan su biyu suna gida ɗaya ne tukunya ɗaya za a ɗora ba lalle ba ne ya danganta da yadda ka tarbiyyatar da su domin misali kana da mata ɗaya da 'ya'ya biyar sai ka je ka auro wata mata to a yadda kuke mata kun san cewa abincin da za a dafa mata ɗaya da 'ya'ya biyar ɗin nan da kai to wannan ta shigo ko ba ƙara ko tarfi ba abincin nan zai ishe ku dukanku wannan kenan sa'annan dangane da maganan tattalin arziki so da yawa duk wanda kika ji an ce yana kuntace to kin san cewa dama garin ne ya kuntata shi idan Allah ya yi nufin mutum ba mai arziki bane ba mai yalwa bane ba zai iya kama wannan tana nan wannan tana nan ba to babu fa yadda zai yi sai dai ya hada su wuri daya wasu suna haɗa mata saboda babu abin raba su wasu a wajen da gida ɗaya suke ma ana ma wannan kamar da muka taso ko a da za ka ga a gida ɗaya ne amma gidajen da suke da hali za ka ga an ce sa san wance sa san wance wato ana dai dan killacewa ana killacewa hmm. amma in ka je gidan da ka tabbatar da cewa ba masu hali bane ka gan su haɗa falo ne wani ma za ka ga ga ɗaki ga ɗaki ne ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan wata ma ciki da falo ne aka haɗe ya zamanto ɗakin wani duka takuruwa rashin hali ne wanda kuma yake da hali ya wuce maganar sasa da sasa za ka ga gida tagwayen gida ne ko uku ne ma ko hudu a ce ai wannan gidan wance ne wannan gidan wance ne wannan gidan wance ne duka matan wane ne wanda ya kai ya kawo ma za ka ga yana da gida a abuja matar shi na abuja yana da gida a kano matar shi na kano yana da gida a lagos matar shi na lagos so duk wanda kika ga takuran rashin hali ne sannan babban fa'ida shine ta wajen tarbiyyar 'ya'ya su taso tare a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya babu rarrabuwan kawuna a yayin da yara suke a cikin mata a cikin gida to ko matan ba su da lokacin yin hirar shaidana ma da da wasu maganganun shaidana da zai nuna cewa suna da niyyar farraka maka yara amma idan ya zamanto waccan tana gidanta waccan tana gidanta ko magana ne ta kira baban yara bai ɗauka ba za ta fara korafi kun ga babanku ba kaza kaza kaza kaza sai ta dinga yin wani ai yayi mai waɗancan yan uwanku kaza ku biya muku kaza ba baya dawowa nan ranar da yake nan wajen ne sai ya ga daman dawowa amma idan yana can karfe 8 ya shiga nan sai karfe 12 zai shiga da yayan za ta magana da yayan za ta magana kuma wannan tana cusa musu wasu akidu ne amma a al'adar mu yadda muka taso idan ana gida ɗaya. wannan shine zai sa in tuna muku ma wani abu da da muka taso muka sani wanda kwanan baya wani yana tambaya na ba bahaushe bane ya ce min ah, ya ga Hausawa da yawa sai ya ji suna kiran sunan mahaifiyarsu amma shi sai ga wannan ai rashin tarbiya ne sai na ce a ah, to ba sani ba a yayin da mutum ya auro mace ya auro wata gidan to wannan ta gidan uwar gidan shi zaka ga ko ana ce mata iya ko ana ce mata yaya a yayin da wannan ta shigo tana ce mata yaya da sauransu so duk ƴaƴan da wannan za ta haifa ita idan ɗanta ba ya kira sunanta za ce a ba ni ne mamanka ba ga mamanka ce shi wannan uwar gidan ita ce yake ganin maman shi so don haka sai ya dinga kiran wannan maman nashi da sunanta shi bai ma san cewa maman shi bane akwai 'ya'ya da yawa waɗanda sai da suka girma tukunna suka san cewa wannan ba ita ce ta haife ni ba wadda nake kiran sunanta ma ita ce ta haife ni wadda nake ce mata mama ba ita ne ta haife ni ba duka haɗa mata a cikin gida ɗaya shi ke kawo wannan ya faru da tushen tarbiyyar nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu domin jin yadda aka kammala. Ni kai na maganar da wannan malam ya faɗa ta faru da ni don da har yanzu ma akwai suke ce ma awwal dan sauri. ban san ma saurin ba ita ce mahaifiyata ba sai bayan mata bar gidan na koma gidansu da zama au oh, ka bita na bita eh saboda wallahi saboda yin eh a hade to wani hade daga cikin amfanin kawon ke to a wani dalilin ne ma na gane ce ah ina ma shi wannan umara ita ce uwata kuma kin gani kai tsaye ma rabu nake ce mata sai da muka girma ne wanda ce mata amma wallahi dukkan mu sunan ta muke gaya mata saboda sunan da wannan abokin zaman na take gaya wato saboda saboda da aka sai ya kawo misali akwai fahimtar juna eh, eh. so kun ga akwai amfanin hadawan kenan da ba ta ba to amma bari koma ga mata wanda su ne abin ya fi shafa ku eh. daga waje kuke ganin me ke faruwa eh. su suke shi cikin eh. artabun malama Khadija is abubuwa za ki iya tunawa a game da haɗin mace fiye da ɗaya a cikin gida wato kishiyoyi assalamu alaikum wa rahmatullah so da yake kawo matsaloli idan aka haɗa mata gida ɗaya a da ni ban sani ba gaskiya saboda ni ina kwaɗayin in ga mu biyu a wurin mijina to haka ni kuma ra'ayina yake bayan mai gida na ya rasu na yi wani aure sai nake ce mai ya haɗa ni gida ɗaya da kishiyata saboda yaran mu su haɗa kai ko inda na yi tafiya zan bar mata yara na ita ma in ta yi tafiya za ta bar min nata yaran saboda za mu ringa lura da juna za su saba kansa zai haɗu abin da ya kamata kenan abin da ya kamata kenan saboda ni taso wanda muka yi a gida mun tashi mun ga in wannan ta yi tafiya duka yara baka ma san waye mamanka ba a gidan wa'innan suna ɗakin wannan duka a tare ake gabaki ɗaya mm. sai bayan da aka haɗa abu na zo na ga akasin haka wato wani lokaci aka samu matsala matsala babba ma saboda ni a yanzu nake ce mai ko da yayi aure ni ba zan sake zama da mata gida ɗaya ba ya mata gidanta daban ya min na daban hmm. saboda a samu zaman lafiya to kamar da wa'insu irin kalubale da wa'insu irin kalubale mata suke fuskanta idan aka haɗa su wuri ɗaya eh kalubalen kin san shedan yana shiga zukatan mata da wuri saboda za ta ringa ganin kamar cewa ana fifita ki fiye da ita kuma alhakin ba haka bane ita da kanta ta sani komai tare za ku yi da ita ayi komai in ba zai fita za ku tara nan kofin ku taro shi ayi wasa da komai amma tana fita waje kawaye ne za su zuga ta da yan uwanta misali kewa wuya ce za ki yadda ka za mijin ki ya aure har ki zauna kina hira da amaryanki a gida ai bai kamata haka ba ita kuma daga nan abinda aka gaya mata nan sai ta dawo cikin gidan ta aikata ta zo ta aikata shi a aikace a zahiri to kin ga jahilci ya shigo cikin wannan abun abubuwan sai dai Allah ya kawo mana tsarki ma hawa'u a matsayin ki da mace ko bai faru da ke ba ya faru da wa'insu da ke ji kullum ana cikin rigingimu ne na ma'aurata mata biyu mata uku ko hudu za ki ga kowa dai akwai yadda ake yi a zauna kusan kaman kullum cikin yaƙi ake ko na kwakwalwa ko na baki Ka wani lokaci har ana aika aiki da makami wurin ganin cewa wai an takurawa wacce ta shigo ko wata ciki na dan dai ka a zauna lafiya wa'insu irin kalubale ke ganin akan fuskanta kuma kamar yadda malama Khadija take faɗa abin yakan kawo akwai rauni ne na wurin mijin shi yasa in dai har aka haɗa ake samun matsala maybe in dan da misali an samu jajirtaccen miji za a iya zaman lafiya din eh to a gaskiya shi wannan matsalar kamar yadda malamai suka kawo cewa haɗawan yakan sa zumunci tabbas iyayenmu da kakanninmu da yake su sun zama mutane ne na daban waɗanda ki iske yanzu akwai ilimin muna da ilimin sosai mun fahimce shi mun karance shi mun menene amma aikin ne babu yaya ne babu matsalolin a wurin mu suke su kuwa za ki ga uwar gida amarya ta zo tana girmama uwar gidanta sau da kafa ita ma uwar gida ta ɗauki wannan amarya kamar yatta a ce amana ke akwai iyayen da idan aka kawo musu amarya hada ta suke yi da 'ya'yansu a tura su makaranta saboda ta ɗauke ta karama ce kamar 'ya'yanta To yanzu wani zamani ne Allah ya kawo mu da matan aka zama wani iri sai a hankali. Ko yanzu da a ce an yi da yadda su kuma za su ɗauko koyi da tarbiyya irin ta iyayenmu magabata. ai haɗawan ya fi rashin haɗawan domin tunda amincewar su ce shari'a take so sai ku amince don alkhairin abin domin me kamar yadda wannan ta kawo misali cewa idan ba ta nan za ta bar ma yar uwarta ƴaƴanta kin ga za su amfana in kin yi tafiya baki da fargaba kin bar su da ƴan uwansu kuma za su taso su shaƙu su yi zumunci fiye da waɗanda suke rarrabe domin ko gida ɗaya aka zauna da makwabta aka yi zama wuri ɗaya ana shakuwa a yi zumuncin da za ta gansu kamar uwa ɗaya uba ɗaya misali. To amma a haka halin yanzu da ake ciki. To amma mu yanzu wannan halin da wannan fitinar da muka jarabci kawunan mu da shi dan ba za mu ce Allah ne ya jarabce mu da shi ba mu muka sake halaya yawa ba wata abu da yake samu wannan an ce ma eh, ma yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru bi ma bi anfusihim ko ba abin da yake canzawa ga ga al'umma ga mutane har sai sun canza da kawunan su to wannan canjawan da muka yi muka bar Allah muka ki junan mu muka ki kawunan mu to shine yasa hadawan ya zama wata fitina ya zama musiba sai ki ga an haɗa yan uwa da yan uwa maimakon ya zama sanadin da za su samu danƙon zumunci da fahimtar juna sai ya zama sanadin da zai ƙara lalata zumunci da wani fahimta a tsakaninsu. An ce wani lokaci ko mata ne wani lokaci ɗaya daga ciki za ta ce ita sai ta sai an haɗa saboda ta ga shi malam ya'un yana dan ƙila zagaya yana kai. Eh to ai kin san kai ta ji can gidan ita bai kawo mata ba. Ai kin san malama mu mata Allah ya sani kowa ya san mu da kishi. To malamai ke daya da muka duba maganan nan sai ga kila akwai fa hannun namiji dumu-dumu a rashin zaman lafiya idan an haɗa mata a gida daya. Dan da ke kai ga wata ta zuba ruwan zafi cutarwa da iri-iri. Ba kwa ganin hannunku ne ku maza? ganin cewa ba a zauna lafiya a gidajen ku ba wai kun ce idan har suka hada kansu din bayan kun kawo su gida wai ku ba kwa samun lele kun fa san ku hada kansu ku ta gwara dan ku kuke hada masifar saboda kowace ta ringa wato gasar kyautata da nuna cewa ta faɗa to alhamdulillah da farko dai kowane mai gida shugaba ne a cikin gidan shi kuma babu shugaban da zai so yana tarbiyyantar da ko yana shugabantar mutanen da suke cikin tashin hankali amma idan baki manta ba a sabanin yadda malama hawa'u yakub ta faɗi cewa mata na wannan zamanin su ne suke da matsala a tun azal haka suke sai dai idan baka auro wata ba ai tarihi bai manta ba ko kun manta ne da abin da ya faru tsakanin matan annabi ibrahim salam wanda ɗaya ta sa saboda kishi ta umarce shi ya ɗauki ɗaya ya je kai ta ƙungurmin daji ya juya ya tafi ya basu ba mata bane ba zamanin da da ai ba ma kakanni da kakanni ba annabawa da annabawa ma can baya aka yi halinsu ne yana cikin zuciyarsu masu son kansu ne dukkan abin da ya zamanto an halatta ma namiji mace ba ta challenging kowanne ba ta adawa da kowanne sai cewa da aka yi an ba shi daman ya yi mace fiye da ɗaya ita kuma ba a ba ta wannan daman ba kamar da ɗazu malam ke cewa yana daga cikin kishin mata so wannan ma kishi ne don haka babu wani abin da za ka yi da zai zamanto ya daidaita a gabansu sai dai kamar yadda na faɗi haɗa mata yana da fa'ida yana da rashin fa'ida kamar yadda tun fil mata biyun ma suna da fa'ida koko akasin haka amma ba akasin zaka duba ba wanda ya fi rinjaye a gaban ka shine zaka duba domin mata ɗayan ma mata ɗayan ma ya aka kare wani zaka gan shi mata ɗaya gare shi yana tafi akan titi yana surutu saboda saboda tsiyarta wani kuma zaka gan shi hudu gare shi lafiya lau don haka shawara ta ga mata shine in ma suna haɗe in ma ba su haɗe su san dai wani abu ɗaya shi fa namiji talauci baya hana shi ƙara aure kirkin mace bai hana shi ƙara aure zai ce ma kai tunda ma na ji daɗin aure ma barin ƙara rashin kirkin mace bai hana shi ƙara aure sai ya ce mata ma ta bakin malam bari ki ga tsiya sai kawo mata tsiya idan ko ta alheri ne sai ce daɗaɗa wannan to da nufin fa zai kawo mata alheri ne da ya ƙara jin daɗi don haka cewa maza su ne suke asassara wani abin nan dama shi abin nan kowa shi laifi tudu ne mm, yauwa sai ka hauna ka don ka hango na wani da zarar an samu matsala za a koma a ce kuma ai namijin ne bayan kuma shi ne fa ake hanawa zaman lafiya Kuma da awal baka ganin kamar rabawan zai fi alheri fiye da hadawan a gaskiya bisa billah wannan halin da muke ciki rabawar zai fi zama alheri fiye da hadawar hmm. amma fa kada masu sha'awar kare aure su ɗauka ina musu hasada ne shawara nake badawa don samun zaman lafiya don samun zaman lafiya saboda gaskiya akwai matsaloli da dama a bangaren mata amma na ba wa yan uwana maza ne saboda makamin a hannun su yake wallahi rashin adalci shi ya jawo mata suka zame kan daga wasu ba laifi ba ne ka kara aure daga ɗaya zuwa biyu har kuɗi kamar inda shirata ta ce maka amma fa in har ka kuskure igiyar adalci ta tsinki a hannunka to ko ka mori kuruciya tsohuwa ta ga bayanka ka manya domin abin da ya sa akwai lokacin da gidan zai fi karfin ka akwai lokacin da gidan zai fi karfin ka a lokacin da kake ganin in ta kuskure ta ma magana za ka iya gaggaya mata kanka suke ta sai ta dunkule abin sai ta haɗa ka gaba da abin da ka haifa kai kuma lokacin kayi taushi lokacin kuma kayi taushi yaran sun taso sun mai da kai abokin gaba su in ma ba su gudu sun ka a gidan ba to karshen ta sai kaya kamar ba yayan ka bane wato kamar ba za ka more su ba kwarai kuwa saboda haɗin da saboda haɗin da aka yi wannan kuma ya shafi halinka ne na baya kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shaɗata da wannan waƙar. ma yau Madalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna da ba muke magana. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To barka da shigowa zaura namu Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah dangane da wannan batu da ake tattaunawa babu shakka gaskiya akwai abin dubawa a ciki. Kuma abin da nake dubawa su mutane fa ya kamata fa su gane cewa ita maganar ƙarin aure a rayuwa wani abun ba wai yakan zama wa mutum wai wajibi ba ne akwai mutumin da ya kamata a ce ma ya haƙura ma da magana auren ma gaba ɗaya saboda shi kanshi nauyin mata ɗayan ma ba zai iya ɗaukar nauyin yadda ya kamata ya biya wa kanshi buƙatu ba sai ya tsaya yana ta wani ɓata lokaci sai ya zo yana ta irin wayannan abubuwan da ba su dace ba kuma abin da nake da zai shiga ne wani da yawa za ki ga cewa suna yin amfani da kamar hadisi da yake cewa wai idan ga talauci ya dame ka a ka kara aure wannan ba shi bane duk in kama malamai ba mutumin zai gaya maka wannan kawai mutane ne suke wannan bayani akan wannan amma ni abin da nake dubawa ya kamata al'umma su tsaya su fahimta ko kana da mace daya ko kana da mace biyu ya kamata idan ka ga zaman lafiya zai fi maka ka raba idan da hali ko kuma hali ka da mun gode kwarai da wannan ra'ayin naka har yanzu dai a jihar kaduna a gurguje ga wani kira nan na shigowa. Hajiya, assalamu alaikum. Alaikum salam. duk da ciyama tun ya cinye lokacin bari ya gurguje sunana murtala <laughs> ina kiran ku da garin gasa kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna jin ka a gurguje to to hajji abin da zan ce kawai shine ai raba gida wadata ne nike ga yake sa a raba gida kuma mutum yana da wadata raba wa matan gida tunda matan mu ne yanzu zaki ga haɗa su gida yan boko ne wa yayu sun je sai ki ga sun dinga yakin duniya na uku kenan a gidan na sai an raba gidan to gara tun farko kowace tunda da wadata a raba mata gida a zauna lafiya a dinga ziyarar juna daga nesa ya fi ra'ayi na kenan tashi lafiya. su Alhaji Murtala mun gode kwarai da gaske masu saurare da wayan Alhaji Murtala muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a yau kuma a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Daniel Brown da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Jama'a a kasance lafiya.